Radio VOH Hausa ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin Tehran. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل masu sauraro kun kamo radio BOH Hausa da ke karkashin Hausa TV daga nan Tehran jamhuriyar musulunci ta Iran. Mushaba Adam ne ya tare da ku a cikin wannan fitarwar ta ita ce zango na uku kuma na karshe a wannan rana da fatan an wani lafiya. To abin za mu gabatar muku da yadda a cikin shirin namu sun kunshi shirin nan na kokun san sai Afirka a yau sannan shirin nan namu koyi harshen Farisanci daga nan sai mata a cikin al'umma sannan tarbiyyar iyali. sai ko mu karkare da duniyar mu a yau sai dai yanzu sai ku gyara zama domin ku fara jin shirin nan na kokunsan kokunsan jama'a masu saurare assalamu alaikum yau asabar goma sha ga watan maris na shekara ta 2023 wanda daidai da goma sha takwas ga watan sha'aban na shekara ta 1444 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 1119 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 11 ga watan maris na shekara ta hudu miladiya a yanda ake ci gaba da fadada kasashen musulmi an kwace tsibirin malta wanda yake bahar rome mulkin musulmi a tsibirin malta dai ya kasance har zuwa shekara ta 1191 miladiya lokacin da mutanen norman ke mulkin tsibirin malta ta kunshi tsibirai ƙanana da manya masu faɗin murabba'i kilomita 316 wanda yawan jama'a na tsibirin ya kai kusan rabin miliyan tsibirin malta yana daga kudancin ruwa na nahiyar turai kusa da tunisia da kuma italiya masu wari kun san cewa shekaru 38 da suka gabata a ranar irin ta yau 11 ga watan maris na shekara ta 1985 aka naɗa mikhail gorbachev a matsayin magajin shugaban ofishin siyasa na jam'iyyar gurguzu ta tare da soviet konstantin chernenko bayan mutuwarsa da kuma a lokacin gorbachev ne shine mafi karancin shekaru a ofishin siyasa na jam'iyyar kwaminisanci ta da soviet zaben gorbachev don jagorantar jam'iyyar gurguzu ya haifar da sauye-sauye masu tarin yawa waɗanda suka kai ga rugujewar tarayyar soviet bayan shekaru shida sakamakon tsare-tsare na siyasa da tattalin arziki da gorbachev bai aiwatar waɗanda suka bar da dama ga sauran ƙasashen yammacin turai da ke takon saƙa da tare da soviet wajen yi mata kisan mummuke da kuma zagon ƙasa da ƙarshe kuma suka gargujewarta daga ƙarshe masu haure kun san cewa shekaru goma sha tara sa gabata rana irin ta yau sha ɗaya ga watan maris na shekarar 2004 tashin wasu ba mafamai guda biyar a lokaci guda a wasu tashoshin jiragen karkashin kasa a birnin madrid na kasar spain ya kashe kusan mutane 200 da kuma jikata wasu kimanin dubu daya an kira wannan dai da aiki mafi girma na ta'addanci a kasar spain da ma nahiyar turai tan bayan yakin duniya na biyu gwamnatin spain ta lokacin dai ta zargi 'yan awaran basco ko kuma eta da kai waɗannan hare-hare amma kungiyar alka'ida ta fitar da wata sanarwa inda ta dauki alhakin kai harin ɗaya daga cikin sakamakon harin bom ɗin dai wanda aka kai a birnin madrid a ranar 11 ga watan maris shine nasarar da jam'iyyar socialist ta samu a zaben 'yan majalisar dokoki da kuma janyewar sojin spain daga ƙasar iraki jama'a masu saurare assalamu alaikum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 shida. ga waɗanda suke son tuntuɓar mu ta wayar kuwa ana iya bugo mana ta waɗannan lambobin kamar haka sifili sifili tara takwas biyu ɗaya biyu uku sifili shida shida takwas uku ɗaya ko kuma ta wannan lambar sifili sifili tara takwas biyu ɗaya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 To madalla yanzu kuma ga labarin duniya da ɗumi su. Ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. iran ta yi kira ga kasashen duniya su yaƙi ɗabi'ar tsoron musulunci da kuma ƙin jinin musulmi a duniya ma'aikatar tsaro a ƙasar iran ta ƙaddamar da kamfanin ƙera jiragen saman horaswa a ƙasar a najeriya kuma za ku ji cewa 'yan sanda sun kama wani direban bas da ya burma motarsa a jikin wani jirgin ƙasa mai wucewa a birnin lagos kuma ga cikakkun labaran jagoran jin halin musulunci na nan ƙasar iran imam said alil khamna'i ya yi kira ga ƙasashen duniya wa'anda suke son adalci su san junansu su kuma haɗa kai kamfanin dilancin labaran ip na ƙasar iran ya nakalto jagoran yana faɗar haka a wani saƙon da ya aika wa taron al'adu na haɗin gwiwa tsakanin ƙasashen iran da venezuela a birnin caracas babban birnin ƙasar venezuela labarin ya kara da cewa sakon jagoran har ila yau ya zo a daidai lokacin da aka kaddamar da wani littafi mai suna ɗaki mai lamba sha hudu wanda aka tarjama zuwa harshen espaniyanci wanda kuma yake magana dangane da tarihin gwagwarman imam said alil khamna'i da sarakunan iran kafin nasarar junju halin musulunci a kasar a shekarar 1979 jagoran ya bayyana cewa wannan littafin ɗan kaɗan ne daga rayuwarsa ta gwagwarmaya da sarakunan ƙasar iran kafin nasara ya kuma kara da cewa yana da kyau da mu da mutane masu son adalci daga ƙasashen da suke magana da harshen espaniyanci mu san juna kuma don tafiya tare ya fi dacewa da samun nasara kafin haka dai an fassara littafin ɗaki na sha hudu zuwa harshen larabci daga harshensa na asali wato farisanci. shugaban ƙasar tunisia kais sa'id ya ba da sanarwar cewa gwamnatinsa za ta mai da cikakken hulɗar jakadanci da gwamnatin ƙasar syria tashar talabijin ta firas tv a nan tehran ta nakaltar shugaban yana faɗar haka a wani taro tare da ministan harkokin wajen ƙasar da kuma wasu jami'an gwamnatinsa a jiya juma'a tashar talabijin ta Paris TV a nan Tehran ta nakalto shugaba Kais Sa'id yana cewa bai ga wani dalilin da zai hana kasashen Syria da Tunisia su samar da cikakken hulɗar jakadanci a tsakanin su ba tun kafin haka dai shugaba sa'id ya fara nuna alamun yana son mai da hulɗar jakadanci tsakanin ƙasashen biyu tun shekara ta 2017 musamman saboda gano 'yan ƙasar siriya kimani dubu uku wa'anda suka je ƙasar ta siriya don yaƙi da gwamnatin shugaba assad ƙarƙashin tutocin ƙungiyoyin 'yan ta'adda ƙasar tunisia kamar sauran kasashen larabawa dai sun yanke hulɗa jakadanci da ƙasar syria ne a shekara ta 2011 bayan da 'yan ta'adda suka fara yakin neman kifar da gwamnatin shugaba assad banda ƙasar tunisia dai ƙasashen masar oman da kuma haɗaɗɗen daular larabawa duk sun nuna alamun suna buƙatar mai da hulɗa jakadanci da ƙasar syria da kuma ganin ta dawo cikin ƙungiyar ƙasashen larabawa mai membobi 22 jami'an 'yan sanda a birnin lagos na kudancin tarayyar najeriya sun ba da sanarwar kama direban motar bas wacce ta yi karo da jirgin ƙasa da ke wucewa a wata anguwa a birnin a ranar alhamis da ta gabata wanda hakan ya yi sanadiyar mutuwar mutane shidda a cikin motar. jaridar leadership ta najeriya ta kara da cewa direban mai suna oluwaseun osinbanjo ya tuka motarsa dauke da fasinjoji masu yawa yana gudu ba tare da lura ba har ya burma motarsa a jikin jirgin ƙasa wanda ke wucewa a anguwar shugonle da ke ikeja majiyar ta kara da cewa a halin yanzu dai an fara bincike don gano lafiyar kwakwalwa da kuma jikin osinbanjo kafin a gurfana da shi a gaban kuliya labarin ya kara da cewa akwai ma'aikatan kamfanin jiragen ƙasa kan titin da jirgin yake wucewa kuma ma'aikacin ya daga tutar dakatar da ababen hawa a lokacin wucewan jirgin amma osin banjo ya ƙi tsayawa har sai da ya je ya burma motarsa a jikin jirgin mai wucewa ya kuma yi sanadiyar mutuwar wasu fasinjoji a cikin motarsa. masu sauraro labaran duniya suna zama ku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran ministan tsaron ƙasar iran burgediya janar muhammad riza ashtiyani ya kaddamar da kamfanin kera jiragen saman horaswa ta matuƙa jiragen yaƙi a yau asabar a nan birnin tehran tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto janar ashtiyani yana cewa kamfanin yasin na kera jiragen saman horaswa ko kuma koyawa matukan jiragen sama yaƙi yana da matuƙar muhimmanci ga ƙasar iran don horas da matuƙa jiragen yaƙi na daga cikin ɓangarorin da takunkuman tattalin arzikin da ƙasashen yamma suka ɗora wa ƙasar iran ya shafa ya ce kafin haka dai sukan aika da ɗalibansu zuwa ƙasashen waje don samun horo ashtiyani ya ce a hali yanzu masana daga cikin gida sun samar da dukkanin abubuwan da ake bukata don kera irin wa'annan jirage a cikin gida ɗari bisa ɗari jiragen horaswa ta yasin dai suna da nauyin ton biyar da rabi sannan suna tashi a saurin kilomita 200 a kowace sa'a har ila yau suna iya tafiya har zuwa nisan kilomita 1200 kafin su sauka. jakadan ƙasar iran kuma wakilinta na dindindin a majalisar ɗinkin duniya amir sa'id iravani ya yi allah wadai da duk wata cutarwa ga mutum bisa aƙidarsa ko addininsa a duniya ya kuma yi kira ga ƙasashen duniya su yaƙi ɗabi'ar tsoron musulunci da kuma ƙin jinin musulmi a duniya tashar talabijin ta firis tv a nan tehran ta nakalto irawani yana faɗar haka a jiya juma'a a taron babban zauren majalisar ɗinkin duniya don zagayowar ranar faɗa da tsoron musulunci ko islamophobia ta ƙasa da ƙasa wanda aka saba gudanarwa a ranar 15 ga watan maris na kowace shekara jakadan ya ƙara da cewa a yau muna yin allah wadai da duk wata tsokana ko nuna wariya da kuma ayyukan ta'addanci kan musulmi a ko'ina suke a duniya a hali yanzu muna ganin yadda yahudawan sayoniya suke dirar mikiya akan al'ummar falastinu wanda suka kasance musulmi a kasarsu da yahudawan suka mamaye sannan a wasu ƙasashen yamma muna ganin yadda wasu hukumomi suke ba da izini muga masu tsatsauran ra'ayi na ƙin jinin musulmi don kona littafi alkur'ani mai girma abin girmamawa ga musulmi wannan duk da sunan 'yancin faɗin albarkacin baki a wa'annan ƙasashe masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. ga shirin nan na Afirka yau. Afirka a yau.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 To a cikin shirin na yau za mu ci gaba ne da bibiyar ababen da suka biyo baya a Najeriya bayan da hukumar zaben kasar ta INEC ta ayyana dan takarar jam'iyyar APC mai mulki cewa da Bola Ahmed Tinubu a matsayin wanda zai gaji shugaba muhammad Buhari mai barin gado a kujerar shugabancin kasar bayan lashe zaben da aka gudanar a ranar 25 ga watan Fabrairu da ya gabata. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. Allah a najeriya dai sakamakon zaben shugabancin kasar ne da hukumar zaben kasar ta sanar ya bar baya da kura inda tuni manyan jam'iyyun hamayya na kasar cewa da pdp da kuma lp suka yi fatali da sakamakon zaben tare da kalubalantar sa a gaban kotu a ranar talata da ta gabata dan takarar shugaban kasar a ƙarƙashin jam'iyyar pdp atiku abubakar ya jagoranci wata zanga-zangar lumana da jam'iyyarsa ta shirya a abuja domin nuna adawa da sakamakon zaben shugaban kasar da aka kada kuri'arsa a ranar 25 ga watan fabrairun jiya ita dai jam'iyyar ta pdp na zargin an tabga makudi a zaben wanda hukumar ta inec ta sanar da dan takarar apc mai mulki bola ahmed tinubu a matsayin wanda ya lashe zaben sun yi zargin cewa babu adalci a zaben wanda aka yi amfani da na'urar bivas sai dai hukumar zaben najeriya inec ta musanta zargin aikata ba daidai ba ita ma jam'iyyar ta apc magoya bayanta sun gudanar da wani tattaki a birnin abuja ranar talata wanda suka ce sun yi ne domin nuna goyon baya ga demokradiyya tattakin wanda magoya bayan jam'iyyar ta apc din suka shirya sun ce sun yi shi ne domin nuna amincewa da sakamakon zaben shugaban kasar wanda aka gudanar a watan fabrairu hukumar zaben najeriya dai inec ta ayyana bola ahmed tinubu na jam'iyyar apc a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban kasar inda zai gaji shugaba mai ci muhammadu buhari wanda ke kan kammala wa'adin shugabancinsa na biyu na shekaru hudu-hudu abinda ake ta rikici a kansa shine na'urar da aka gabatar domin karbar sakamakon zaben wace ake kira da bivas wadda aka yi sammanin za ta sauƙaƙa magudin zaɓe a najeriya ƙasa mafi yawan al'umma a nahiyar afirka ƙorafe-ƙorafen da ake yi na cewa ma'aikatan hukumar sun gaza tura sakamakon zaben daga rumfanin zaben su zuwa rumbun tattara zaɓe na inec wanda wasu ke ganin hakan kamar da haɗin bakin hukumar ne domin a yi magudi hukumar inec ce ta fito da dokar cewa za su rika ɗaukar hoton sakamakon su aiki da shi daga rumfanin zaɓe sama da dubu ɗari da saba'in da biyar da ke faɗin ƙasar bayan duka jam'iyyun sun sanya hannu kan amincewa da hakan lokacin da suke korafi a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa tsakanin mataimakin ɗan takarar shugaban ƙasa na pdp da na lp sun yi zargin cewa ko dai an haɗa baki da inec da taimakawa jam'iyya mai mulki ko kuma intanet ɗinsu ya katse da korafe-korafen tuni jam'iyyar apc mai mulki a najeriya ta ce za ta zaɓi manyan ƙwararrun lauyoyi sha biyu domin tsaya mata a shari'ar korafin da jam'iyyun adawan ke yi domin ƙalubalantar nasarar jam'iyyar a zaben shugaban ƙasa a wata sanarwa da jam'iyyar ta fitar ta hannun babban mai bayar da shawara kan harkokin shari'a na jam'iyyar ahmed elmarzo ya ce tawagar lauyoyin masana fannin shari'a ne waɗanda kuma ya ce suke da ƙwarewa kan ƙararrakin zaɓe sannan masu cikakkiyar masaniya game da kundin tsarin mulki da dokokin ƙasa ya ce tawagar manyan lauyoyin sha biyu ƙarƙashin jagorancin fitattun lauyan ƙasar prince latif fakbemi za su kare nasarar jam'iyyar ta samu a zaben a gaban kotu manyan jam'iyyun adawar ƙasar na pdp da lp ne dai suka ce za su garzaya kotu domin kalubalantar sakamakon zaben shugabancin ƙasar da ya baiwa bola ahmed tinubu na jam'iyyar apc nasara a zaben shugabancin kasar da aka gudanar a ƙarshen watan da ya gabata mai magana da yawun sabon zababben shugaban kasar ta najeriya bola ahmed tinubu ya zargi dan takar jam'iyyar adawa kan jagorantar zanga-zangar adawa da sakamakon zaben shugabancin kasar da aka gabatar a watan da ya gabata dubban magoya bayan jam'iyyar adawa ta pdp ne dai sanye da bakakin tufafi su da zanga-zanga a ofishin hukumar zaɓe da ke abuja babban birnin ƙasar suna neman hukumar zaɓen da ta sake gudanar da zaɓen yayin da yake mayar da martani kan zanga-zangar da raktan yada labaran sabon zaɓen shugaban ƙasar bayo onanuga a wata sanarwa da ya fitar ya ce zanga-zangar ta makar shure-shure ne kawai da wanda ya san ya faɗi a zaɓe ke yi kamar yadda jaridar vanguard a ƙasar ta rawaito ya da cewa banga ta inda zanga-zangar da atiku jagoranta za ta taimaka masa wajen samun nasara shi da jam'iyyarsa atiku abubakar tsohon shugaban kasar wanda ya takarar shugabancin najeriya har sau shida ya sha alwashin kalubalantar nasarar tinubu a kotu inda ya yi zargin tafka magudi da razana masu kada kuri'a a lokacin zaben hukumar zaben kasar dai ta ce tinubu ya lashe zaben da kashi 37 cikin 100 na yawan ƙuri'un da aka kada. kafin dai fitar da sakamakon zaben kungiyoyi da dama da suka sanya ido sun yi korafi akan wasu kurakurai da suka ce an tabka duk da cewa wasu daga cikin su sun yaba yadda aka gudanar da zaben cikin lumana tsohon shugaban najeriya olusegun obasanjo na daga cikin waɗanda suka yi korafi kan zaben tun ma kafin a fitar da sakamakon sa kan hakan kuma ga abin da duk tukur abdulkadir wani masanin siyasar kasa da kasa a najeriya ke cewa a wasiƙan tsohon shugaban ƙasan ya yaba ma shugaban najeriya muhammadu buhari wajen kokarin shirya zaɓe na gaskiya ba tare da ɓoye-ɓoye da ƙumbiya-ƙumbiya ba yadda duk wani malkodiyo duk wani magudi za a kau da shi ya yaba ma muhammadu buhari wajen tsayin dakan da ya yi ganin an yi zaɓe na allah da annabi a wasiƙan ya yaba ma hukumar zaɓe ta ƙasa wajen ƙoƙarin da shi caman ya yi da shi da ma'aikatansa wajen ganin an shirya zaɓen yadda ya kamata ya ce haka abin ya tafi har daren asabar kwatsam sai bayani ya fito cewa ai wannan na'ura ta bibas ba ta aiki saɓanin alkawarin da hukumar zaben tema 'yan ƙasa cewa duk sakamakon zaɓe da aka yi ran asabar za a sa shi a wannan na'ura a gabatar mata ta nan ne za a sanar da waye ya ci a nan ne za a ji sakamakon zaɓe ta wannan na'urar kwatsam sai na'ura ta zo ta daina aiki sai zama na yadda aka saba gabatar da sakamakon zaɓe haka aka gabatar ba ta hanyar wannan na'uran ba saboda haka tsohon shugaban najeriya shago obasanjo ya koka cewa ai wannan akwai kumbiya kumbiya wanda zai ba da dama a yi badakala amma tuhumci sai hancin sakamakon zaben da ake gabatarwa ba ta hanyar wannan na'ura ba saboda haka a wasiƙan ya ba mai girma shugaban najeriya muhammadu buhari shawarwari yadda za a fita daga wannan badakalar ya wanke kansa subul ita hukumar zaben ita ma ta tsira ya zama an yi zaɓe lafiyayye amintacce ba tare da kokawa da zargi ba shawarwarin da ya bayar ya ce a hanzarta kafa wani kwamiti da zai kunshi ma'aikatan hukumar zaben ƙasa a samu wakilai daga manyan jam'iyyun siyasan ƙasan guda hudu a samu shugaban kungiyar lauyoyi ta ƙasa a kafa wannan kwamiti a yi nazarin me ke zuwa ya dawo wace matsala ne tattare da ita wannan matsalan bibas din idan aka yi wannan nazari a hanzarta shirya wani zaɓe duk inda ya zamana wannan sakamako na zaɓe an gabatar da shi ne ba ta wannan na'uran ba to ya ba da shawara a sa rana hudu ga wata a yi wannan zaɓe zaɓen gurbi na wuraren da ya zama na ba a samu sakamakon zaɓen ba ko baya ga shi akwai masu sanya ido daga kasashen turai da suka fitar da sanarwa kan zaben ko me dakta zai ce kan hakan akwai wani kokawa mai kama da wannan wanda hukumomin akwai wasu kungiyoyi daga kasan america waɗanda suka zo sa ido a kan wannan zaben akwai international republican institute akwai national democratic institute duk daga birnin kasan america suka zo sa ido wanda tsohon shugaban ƙasar malawi dr jos banda ya jagoranta su ma sun koka cewa akwai matsaloli da aka samu wajen tafiyar da wannan na'uran sabanin alkawarin da aka yi ma jama'a cewa duk sakamakon zaɓe za a tattara a sa a wannan na'ura a gabatar ma hukumar zaɓe ta ƙasa a sanar da ƙasa gaba ɗaya suka koka cewa to ai an samu saɓani ba haka abin ya gabata ba suka jawo hankalin kamata a ce ita hukumar zaɓe ta yi ƙoƙari ta shawo kan duk wasu matsaloli ta ce amma saboda wannan gazawan sai zamana wurare da yawa ba a kai waɗannan na'urorin ba ko kuma an yi alatti saboda haka wannan ya kawo ta waya ma wasu 'yan ƙasa wanda an hana su samun daman zaɓe da ya doka ta basu wannan haƙƙin nasu. To masu sauraro da hakan ne muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa. ni san barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya. sauraro sai ku gyara zama domin ku saurari shirin nan mu koyi

Bismillahirrahmanirrahim jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen Farisanci. Inda da Allah Ubangiji a yau za mu shiga cikin darasi na saba'in da uku. Inda idan ba manta ba a makon da ya gabata, kun ji cewa Muhammad da wasu abokansa suna shirin kai ziyara a gidan ɗaya daga cikin abokansu wato sa'id inda kuma da dala ubangiji a yau za ku ji da ta kaya tsakanin muhammad ɗin da sauran abokansa da kuma shi sa'id a gidan nasu to amma kafin jin yadda ta kaya baki ɗaya a cikin tattaunawar da za ta zo sai an fara sauran kalmomin da za a yi amfani da su a cikin shirin baki ɗaya kamar haka. ببخشید یه حقوری خانوم ملما زحمت دادیم من سنیا دوینیا چه زحمتی؟ و چه ایرن دوینیا؟ من شدم نی نازما خوشحال می پرین چیکی خیلی خوشحال شدم نه فرین چیکی matuƙa. دست شما درد نکند نگوده به سلامت اصاب کلاپیا خوش آمدید برکه دزوه خدا حافظ سی انجمه خدا حافظی بانکوانا شما تعارف کردید کو کنی کوچی آنها تعارف می کنند سو سنا کوچی مهربان میجنکی مهمان نواز ماسو کرم باکی مهمان باقو مادر محیپیا او بود شینه چی؟ او دوست داشت شی یاسو کو ایتا تاسو زیاد دیوا ما بخوریم مو مچی میوه kayan marmari. Shirini. Kayan zaƙi. Mesle. Kamar. Keshvar. Ƙasa. To mi khahi. Kai kana son. Kawai Kawaici. Man komak mi konam. Ni ina taimakon. تو یاد بگیری کی که خیلی ممنون نگوری قره خواهش میکنم باب کومی To da labarin da aka je waɗannan kalmomi yanzu kuma sai a gyara zama domin a da tattaunawa ta gudana tsakanin Hamid da kuma mahaifiyar Sa'id a cikin harshen Farisanci. ببخشید خانم خیلی زحمت دادیم خواهش می کنم چه زحمتی خیلی خوشحال شدم دست شما درد نکند خانم خواهش می کنم به سلامت خوش آمدید خدا حافظ شما تو اومدلا yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari wannan tattaunawa kamar yadda ta gudana a cikin harshen farsanci da fasarata a cikin harshen hausa. ببخشید خانم خیلی زحمت دادیم یه کوری معلومه خواهش می چه زحمتی خیلی خوشحال شدم من سنگ دوینیه دست شما درد نکند خانم با کومی وچه نیا نی نجددی سوسی خواهش می کنم به سلامت خوش آمدید نگودی با کومی اصاب که لایپیا من امر ند زون کو خدا حافظ شما سی انجمن کو To madalla, ban kwana dai tsakanin baƙi da Sa'id da mahaifansa ya ɗauki wani ɗan lokaci. Sun tsaya suna ta kawaici tsakaninsu, duk da cewa sun kwashe tsawon sa'o'i suna zaune sun ci abinci tare. To daga bisani dai, Muhammad da sauran abokansa sun yi ban kwana da Sa'id da kuma mahaifansa sun tafi. Bayan sun koma a wurin kwanan ɗalibai muhammad da shida abokinsa hamid sun tattauna dangane da irin kawaici na iraniyawa to sai a kasance tare da mu a tattaunawar da za ta biyo yanzu tsakanin muhammad da hamid dangane da irin kawaici da ke akwai tsakanin al'ummar iran ga dai abinda muhammad ya fara ce ma abokinsa hamid شما برای خداحافظی خیلی تعارف کردید بله ایرانی ها خیلی تعارف می کنند چون مهمان نواز هستند مادر سعید خیلی مهربان بود او دوست داشت ما زیاد میوه و شیرینی بخوریم بله برای اینکه ایرانی ها مهمان را دوست دارند در کشور ما هم مردم تعارف می کنند اما نه مثل ایرانی ها محمد می خواهی تعارف های فارسی را یاد بگیری؟ بله من به تو کمک می کنم آنها را یاد بگیری خیلی ممنون خواهش میکنم تو مدلا باین an ji abin da ya kana tsakanin Muhammad da Hamid a cikin harshen Farisanci yanzu kuma ga fassarar wannan tattaunawa a cikin harshen Hausa. شما برای خداحافظی خیلی تعارف کردید. کو الوکشن یم بانکوانا کنا یم کوچی بله ایرانی ها خیلی تعارف می کنند چون مهمان نواز هستند ای ایرانی ها سنا یم کوچی سوسی سبودا سنا کرمو باکو مادر سعید خیلی مهربان بود او دوست داشت ما زیاد میوه و شیرینی بخوریم ماهی پر سعید مجنگ ایچی سوسی. ایتا تاسو ta کای مرمری دا کنزکی سوسی بله برای اینکه ایرانی ها مهمان را دوست دارند ای e, saboda iraniyawa suna son باقی در کشور ما هم مردم تعارف می اما نه مثل ایرانی ها اکسر ما متنه سناین کوچی اما با کمر ایرانیا ها با محمد میخواهی تعارف های فارسی را یاد بگیری؟ کنا سن که کویی کویچی نا پرساوا؟ بله ای من به تو کمک میکنم آنها را یاد بگیری نیزن تیما کامکا. ککویا خیلی ممنون sosai. سوسه خواهش میکنم آبا kome. To madalla, to banda aka ji yadda ta kaya tsakanin Muhammad da kuma abokinsa Hamid dangane da kawaici na al'ummar Farisa, to da ne muka kawo ƙarshen shirin namu na yau to amma kafin wannan lokaci a madadin dukkanin waɗanda suka dafa wajen gabatar da shirin ne abdullahi salo ka tsana ke muku fatan alheri ya kasance tare da mu a mako na gaba. yanzu ga tarbiyyar iyali tarbiyyar iyali jama'a masu rare salamu alaikum wa rahmatuhu ta'ala wa barakatuhu barka mu sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin tarbiyyar iyali shirin nan ne da a cikinsa muke tattaunawa kan hukunci tafi rayuwar iyali musamman hanyar tarbiyyar yara da madamai magada annabawa don jin shawarwarinsu kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne da ke zuwa muku na nan rajon biyoyi hausa da ke nan birnin tehran wanda ni awal kunya na saba jagorantar gabatar muku da shi da kuma fatan za ku tare da mu a wannan shirin don jin abin da ya kunsa a yau dinnan. a cikin shirin namu yau lallai mu ci gaba da shirin nan mai magana akan tarbiyyar matasa da malam ɗayyabu zakariya adam wani tsohon malamin makaranta daga garin jos na kasar najeriya in malam ya shirya bismillah da muke cewa khafiyatun ariyatun ma'ilatun mamilatun wato suna sa tufa a jikinsu amma kuma a tsirara suke saboda tufa jikinsu bai yi amfani a kan komai ba a jikinsu ta ɗinka ko tela ya ɗinka mata ta sa ya manne a jikinta kana ganin siffanta ta ko ta ina a jikinta kana ganin siffanta ta ko ta ina a jikinta kana ganin siffanta ta ko ta ina a jikinta a tafiyar ma da ake yi ba tafiya ce irin ta masu hankali ta da su ba haka suke yi kana kallo ba maganar kunyar ka ake ji kai uba ko kuma maganar kunyar ki ake ji uwa ba balle su su yaya abokin dambe da ya fada da su kayan su a kunce sun fata batattu ne kuma suna batattu ne kuma suna neman fatar da wa'yansu dan baya na kasa da su haka lamarin yake za a ɗinka rabi ma in an ɗinka ɗin in ta gaba ka ga abin ya yi sai ga ta bayan kuma sai akwai wani tsabu da baya wanda ta sun kuya makana kala a ta waje haka suke maganan ɗinki irin na shari'a wannan babu shi babu shi haka kuma magana a wai an sa hijabi to hijabin ma ko na wai a tsokanin shari'a haka suke sawa suke tafiya da ita amma kuma gashi kullum za mu je makaranta za a je karatu a taru a je a yi ta karatu a yi ta karatu a yi ta karatu karatun sai zama lafaye da tafiye karatu dai kan an yi da ilimi ne ya samu ta kota ina amma yin aiki da ilimin babu shi amma a bakinta akwai karatu sannan wasu kuma daga cikinsu in sun ga har sun sa wani suna ma mutane dattawa sa'idawa wani abu da ana sa musu ido hakan suke yi sai su sa hijabi daga gida su fita in sun fita sun je can inda a shararancin su yake duka sai kuma su kwabe su ne yan rawa su ga cikin irin wannan mummunan kaya da suka sa in da su gida kuma su cire su sa wannan kaya na shari'a zo da shi a cikin yan mata kenan wanda hakan nan kuskure ne babban kuskure lalacewar tarbiyya idan kai ka matsa kai mai tarbiyya to 'ya'yanka za su kace ka su dinga irin wannan abubuwa kai ba za ka gani ba. sauraro kada ku shafa shirin na zuwa muku ne daga nan radio biyu hausa da ke nan birnin tehran inda muke sauraron wani malami daga jos ta kasar najeriya wanda zai tashi kan bayanin kan ci gaba da shirin yan mata da fatan iyalai suna dai amfana kullum a cikin lullubi da kama ya tafi to can inda za su yi wani fati ne za a je a yi ko wani hotel ne za a je a yi ko kuma wani wani biki ne za a je a yi na ashararanci ga ma tsarin da aka kawo na yanzu wai akwai wani abu wai shi ibo day ko kuma hausa day ko kuma yoruba day ko fulani day ko kuma wani abu wai shi a yamusa to akwai samari a wannan gurin sun yi su kuma sun yi irinsu sun bar kai kansu da su ma duguzun duguzun inda wani malami yake cewa idan kana son ka gane jindu mal'unu duba a kansu akwai su ma ya majalisu in kana son ka gane jindu mal'un duba a kansu akwai su ma ya majalisu kungiyar la'antattu wanda Allah ya la'anta gaba daya kungiyar su ayarin su to ka duba kansu a kansu nan za ga sun bar su ma kamar mahaukaci wannan baitin na faɗa an yi shi yau shekara sittin kenan daidai da wannan wannan malami ya faɗi wannan baitin amma kuma gashi abin da ya faɗa din nan kamar yanzu ne aka yi kamar yanzu ne ke magana a wajen wani maulidi a shekaran jiya wasu samari sun yi wani abu wanda ya birke jama'a an taru ana maulidi sai aka ga irin waɗannan ɗin masu yin aske su bar gashi a tsakiyar na a wajen ba wani sannin ku da zuwa ba wani da ya kawo ku kawai sai aka rufe su da duka wajeji suka taya su yan banga suka taya su duk yaron da ya zo wannan gurin an bige shi ba dai an kashe su ba amma duk an musu rauni jiya ma ina zaune wani ya zo ke wuce aka nuna ma ka ce kaga wancan yana da da aka doka jiya din ya zo su man ya zo su man gurin da abin da aka yi masa a jiya jiya na gani to sai ka rasa ina ne aka sa gaba a duniyar gaba da bangaren matasa tsakanin mata da maza ina ne aka sa gaba can kuma bangaren daman su matan nan fitan da suka yi na shirancin na ai maganan karuwancin suka je yi ba irin na da ba wanda karo za ta kama daki ta zamanta wannan ya zo wannan ya zo to ba wannan ba yanzu a cikin gidanka ne ake karuwancin kai baka sani ba ta gyara jikinta ta yi wannan ta yi wannan ta sa kayan iya shege a cikin yadda ka ta ɗauka ta kama ya ta fita sannan kai kuma kana nan a cikin daki wani uban an ranzure shi haka wani kuma uban shi da kansa ma yake sa hanyar karuwancin bai lura ba bai gane ba ai Allah wadan baban da zai shiga gida ya kulle kofa ya ga yarsa da wani waje ya ce to shi kenan eh, in kun gama in shi shigo ki tura goma ya ba ba wajen sa karfi ne wannan menene amfanin wannan wata ka san abin da kai kuwa ka fi kwallo yaki ne kawai dan ka ciki ka yaki kanka da kanka yaki ne ka haddasa ka yaki kanka da kanka kai baka sani ba kuma galibin yaran masu irin wani ɗin irin masu dan siririn wanda ɗin nan da wai pencil sannan ga su ma da kuzun aka da an yi wani taɓa likita eh, suna kiransa wai wai ask ko kuma a can baya kaɗan an yi maganan wa irin wannan za ka kira goslo yanzu an canja ma suna ya koma ask wanda alama ce ta mutane ta samari masu yin luwaɗi duk ko ba sani ba saboda gafalanci gafalanci da wauta da rashin hankali kuma da wuya ga gansu masu na tafiya a nutse ba tafiya a nutse ba duka a rikice suke da wariya to wannan muna tunani muna fargaba a wannan lokacin kenan da mu a rayuwarmu muna nan muna dan wa gwargwaron ikon zaɓe to lokacin da aka ce mu ba ma nan yanzu 'ya'yanmu suna yi to idan ba ma nan sun kuma 'ya'yanmu na suka haifa 'ya'yansu ya za su yi ya za da su a nan zamanin shi yasa wani malami kwanaki muna hira yake cewa ai yanzu abin nan da yake faruwa namu zamanin da dama dama nake saboda mai malam ce ai abin da zai biyo baya Allah ya sauke Allah ya sauke abin zai biya ka lalacewa Allah taya mu riƙon maza da mata Allah ka kara mana dauriya na wajen tarbiyyarsu wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa ta masu rarrauka shirya malam ya fara bude sabon kundi da ma lokacin ba zai bari ba daga ƙarshe muna yi wa malam ɗayyabo zakariya adam wani tsohon malamin makaranta daga garin jos na ƙasar najeriya godiya ta musamman da lokacin da ya bada da ayyukan da ke gabansa a yamakon rajon boh hausa da ke nan birnin tehran na ƙasar iran ni awar kunya da kira na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu to za mu karkare shirin namu da duniyarmu a yau a yau. Bismillahir Rahmanir Rahim Assalamu alaikum a sauraro barkamu da haka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na duniyar mu a yau, shiri wanda yake kawo muku labarai masu muhimmanci a wannan makon sannan muke yin karin bayani dangane da su sannan mu je ra'ayi masana dangane da labaran idan akwai lokaci da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau. madala masu sauraro a cikin shirinmu na yau za mu yi dubi ne kan ziyarar da shugaban hukumar makamashin nukiliya ta duniya wato rafai gorosi ya kawo nan birnin tehran da kuma tasirin da ziyarar ta yi a taron gwamnonin hukumar iaea e a birnin vienna wanda aka gudanar a ranar laraban da ta gabata a austria a makon da ya gabata ne dai shugaban hukumar makamashin nukiliya ta duniya rafai gorosi ya kawo ziyara aiki a nan birnin tehran inda ya tattauna da jami'an hukumar makamashin nukiliya ta ƙasar iran inda suka fahimci juna kan wasu al'amura da suka shafi shirin nukiliya ƙasar iran da kuma batun farfado da yarjejeniyar jcpoa a tehran dai gorosi ya gana da shugaban ƙasa said ibrahim ra'isi da kuma jami'an hukumar makamashin nukiliya ta ƙasar iran daga cikin al'amuran da bangarorin biyu suka cimma yarjejeniya a kai dai akwai batun cewa tehran za ta sake bawa hukumar damar girka na'urorin ɗaukar hotuna a cibiyoyin nukiliyar ƙasar wanda gwamnatin ƙasar ta iran ta rufe su bayan da suka sami saɓani da hukumar a watannin da suka gabata saɓanin dai ta taso ne bayan da hukumar ta ba da wani rahoto marasa kyau dangane da shirin nukiliyar ƙasar iran inda a ciki ta bayyana cewa iran ta kasa cika alkawulanta na yarjejeniyar jcpoa wacce kasashen yamma suka ƙi amfani da ita har ila yau bangarorin biyu sun tattauna dangane da wani rahoton wasu ma'aikatan hukumar ta iaea e inda suka bayyana cewa sun gano wani guntun sinadarin uranium wanda aka kasashe har zuwa kashi 85 cikin ɗari. saɓanin rahoton da ƙasar iran ta bayar na cewa tana gasa sinadarin uranium zuwa kashi 60 cikin 100 ne kacal Bangarorin biyu dai sun tattauna wannan batun kuma sun fahimci juna har ila yau ziyarar gorosi a wannan karon a birnin teran ya yi tasiri na rashin ɗaukar mataki mai tsauri kan ƙasar iran a taron gwamnonin hukumar sai dai wasu masana suna ganin ma'aikatan hukumar ta iaea e wanda suka tado batun sinadarin uranium wanda aka gasa shi har zuwa kashi 85 cikin 100 sun tado batun ne kawai don karkatar da hankalin duniya zuwa ƙasar iran a kuma kau da hankalin duniya daga ta'asan da hamci isra'ila take aikatawa a yankin gabas ta tsakiya. daga shigowar wannan shekara ta 2023 dai sabuwar gwamnati gwamnatin ƙasar isra'ila wacce benjamin netanyahu yake jagoranta ta zafafa kai hare-hare kan falasinawa a yankin yamma da kogin jordan ta zafafa hare-haren da suka yi sanadiyar mutuwar falasinawa da dama a cikin 'yan kwanakin da suka gabata a yankin na yamma da kogin jordan a makon da ya gabata ne wasu yahudawa 'yan share wuri zauna suka kai farmaki a wani wuri kusa da garin nablus a yamma da kogin jordan inda suka kona motoci da gidajen falasinawa da dama suka kuma bindige akalla mutum guda daga cikin falasinawan wannan harin dai ya kai ga kasashen duniya da dama suka yi allah wadai da yahudan amma ƙawayenta na kasashen amurka da kuma wasu kasashen yamma sun yi gum da bakunansu kan wannan ta'asar da haramci kasar isra'ila take aikatawa wannan harin dai ya sa kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya kulla zama ta musamman don tattauna batun amma kamar yadda aka saba ƙasar amurka a matsayinta na ƙasa mai kujera ta dindindin a kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ta hana ɗauki mataki akan yahudawan ta ma hana kowa yin allah wadai da ita Muhammad Naziri Asil, wakilin ƙasar Iran a hukumar IAEA e ya bayyana cewa wasu ƙasashen turai sun tada batun shirin nukiliyar ƙasar Iran a kafafen yada labarai na duniya ne don kauda hankalin mutanen duniya daga abubuwa masu muhimmanci wanda suke faruwa a yankin gabas ta tsakiya wanda kuma shine zafafa kai hare-hare. wanda yahudawan sa'awiniya suka yi ko kuma suke yi a kan al'ummar falastinu wanda ya kai ga kusan kowace rana sai an kashe falastinawa sai dai duk ƙoƙarin da suka yi na kau da hankalin ƙasashen duniya dangane da abubuwan da ke faruwa a ƙasar falastinu da aka mamaye wannan bai hana wasu ƙasashe ɗaukar mataki akan yahudawan ba daga ciki dai akwai ƙasar afirka ta kudu wacce ta rage darajar hulɗata da hamci ƙasar isra'ila zuwa eh, ƙaramin ofishin jakadanci kaɗai haka ma a taron ƙungiyar tare afirka au da aka gudanar a watan da ya gabata da farko kungiyar ta fidda wakiliyar haramci kasar isra'ila cikin taron sannan ta ki amincewa da bukatar haramci kasar isra'ila na zama memba mai sanya ido a cikin kungiyar wannan matakin da ya fusata haramci ƙasar isra'ila da ƙawayenta wa'anda suka hada da wasu ƙasashen yamma saboda duk kokarin da suka yi na kawo da hankalin duniya dangane da wannan al'amarin ba su sami nasara ba. wasu masana suna ganin hatta ƙarin wasu takunkuman tattalin arziki wanda gwamnatin ƙasar amurka ta ɗora jumhuriyar musulunci ta iran a cikin makon da ya gabata manufarta ita ce kau da hankalin ƙasashen duniya daga abubuwan da ke faruwa a ƙasar falastinu da aka mamaye takunkuman tattalin arzikin da gwamnatin ƙasar amurka ta ƙara ɗora jumhuriyar musulunci ta iran a baya-bayan nan dai sun haɗa da kan wasu kamfanoni da kuma wasu ko mutane a ƙasar. To masu sauraro duka duka kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. To da haka muka zo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci da fata an ji daɗin dukkanin abubuwan da aka saurara. sai dai kafin mu karkare baki ɗan bankwana, kwana da kuma muna ga ku zuwa shafukanmu na intanet da www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya wasu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh